Waɗanne matsaloli ne kuke fuskanta a nan cikin gundumar Kwaigwalo? Kwaigwal Kominowo, irgwan da sandai a A nan garin Kwaigwalo muna fuskantar matsala tsakanin manoma da makiyaya tun da bana mun ga iya kalubale. A ƙarshen damanar da ta gabata manoma sun ƙare aikin noma suna ƙoƙarin ɗibar albarkacin gonakinsu ne makiyaya suka sabko da dabbobi. Wasu basu ma sa hannu ba cikin aikin gonakinsu. Fitinar sai ta girma ta kai ga asarar rayuka. Cikin da'irata, mutum biyu ne suka rasa rayukansu a ta gazar kuma mutum guda. Tun da garin biyu kusa da juna suke. Yawancin mutanen garin Kwaigwalo duk suna noma ne a wani gari da ake ce mai Yeda. Su kuma mutanen can suna noma ne bayan garin Yedan. Mun tara masu gari, shugabannin gargajiya kuma mun yi kokarin wayar da kan jama'a. Har ma muke zuwa mu iske dabbobi sun sabka. wa'annan mafita ne kuke ganin ya kamata a girka? domin kawo ƙarshen waɗannan matsalolin da ke tasowa tsakanin makiyaya da manoma a nan cikin gundumar taku. Muna ƙoƙarin wayar da kan jama'a ɓangaren makiyaya da su ma manoman su yi ƙoƙarin fahimtar junansu. In Allah ya sa damana ta kewayo su manoman su samu damar naɗe albarkacin gonakinsu su kuma makiyaya su yi hankuri hal manoma su naɗe albarkacin nomansu. Bana dai ba a ma samu damar ɗiba albarkacin gonakin ba da dabbobi suka safko kamar yadda na gaya muku. Sannan kuma abun ya haifar da mugunyar fitina tsakanin mutanen nan. Saboda yau mutum ya sadaukar da kanshi komai na tashi yi kokarin noman shi ya bude ido ya ga an bata mai aiki abun yana da ciwo dan shi muke neman jituwa tsakanin su kowa ya duba a matakin shi kokarin da zai iya yi dan saboda a samu ai tafiya tare bayan duka irin waɗannan kokarin da kuke yi a ganin ku an samu sauyi ko ko a'a Muna fatan Allah ya sa fahimta tsakanin su gaskiya. Ina kuma kira ga gwamnati da su sa muna hannu ta bangaren wayar da kan nan. Muna yin bakin mu amma ya kamata a kara wayar da manoma da su makiyayan kai don su fahimci juna inda mana ta kewayo. Manoma su yi ƙoƙarin sa a kansu a cikin aiki don su yi maza su kare su naɗe albarkacin nomansu. Su kuma makiyaya su yi hankuri har manoma su naɗe albarkacin nomansu. Har